Sanda jan zuwa uwarki? Ashe dama ke yan na shaye-shaye? Har da wai kike sha mu a cikin gidan ɗa? Wai ke ya mu aka yi kika san tabobi? Dan uwarki sha nake. Likey